بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وأجارنا من النار يا wa rahmatullahi wa ورحمة الله da sake saduwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba dan mu siya ba ko dan mu siyar sai dai mu tunatar da junanmu abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi sallama, min takbiri ila taslimi ka annaka taraha siffar sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga kabbara zuwa sallama kamar kana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ba a manta ba yau muna 27 ko ga watan rajab bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da wato ainihin 12 ga watan hudu shekara ta 2018 idan ba manta ba a wancan sati mun tsaya akan wato Allah wato abin da ya shafi abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa da magariba yau insha Allah muna tare da salatul isha sallar isha wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar isha'i wato munafiki baya iya yin ta tana tana yi wa munafiki nauyi sosai sosai duk mutumin da bai iya wato zuwa sallar isha'i to yana da alamu daga cin alamuka na munafurci Allah ya kare mu a yake cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi yake karantawa a sallar isha'i a wannan kuma sallah tana da falala matuka da gaske wanda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna iya kokari mutum ya ga ya samu sallar isha'i domin da shi ne wato ainihin yake rufe ayyukansa na rana to kagan mutum bai same ta ba asara da shi ne za a kulla ayyukanka da kai a wannan ranar baki daya to mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a sallar isha to yau abin da za mu karanta kenan ya ce sala'a a wannan ta kafin shi akwai alƙira'atu fi sunnatil maghribi ko nan ne ko alƙira'atu fi sunnatil maghribi abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa wato a nafila da yake yi wato ta magaraba wato manzan Allah sallallahu alaihi yana yin nafila bayan ya idar da sallar magariba yake cewa wa amma sunnatul maghribi al ba'diyya amma sunnar magariba wacce annabi yake yin ta bayan sallar magariba fakana ya ƙara'u fiha ya kasance yana karatu a ciki mai yake karantawa yana karanta kuliya ayyuhal kafirun yana karanta kuma kulhu wallahu ahad wannan shine aka samu manzan Allah yana karantawa a nafilar da yake yi wato kafe bayan sallar magariba yana karanta qul ayyuhal kafirun da kuma wato ainihin kulhu Wallahu ahad wannan hadisi idan ka duba yake ce maka rawahu ahmad ko da wal maqdisi wan nisa'i yace wa ibn nasr wa tabarani su suka rawaito wannan hadisi din to ainihin lafazin hadisin idan ka duba sunanun nasa'i kamar yadda na duba za ka same shi wato shine hadisi na 988 wanda imamu turmuzi ma ya rawaito shi shine hadisi na wato ainihin 417 ibnu maja ya rawaito shine hadisi na 1149 idan ka duba imamu ahmad kuma ya rawaito shi hadisi na 5695 wannan hadisi da kuma hadisi na 5000 da ainihin uku. duk imamu ahmad ya rawaito shi a cikin musnad a guri biyu kenan wato yadda lafazin hadisin yake shine yake cewa an karbo daga mujahid daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yake cewa ramaktu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama 20 marratan ya ƙara'u firraka'ataini ba'adal maghribi wa firraka'ataini qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad abdullahi dan umar yake cewa ya saci manzon Allah ya nazarci sallar manzon Allah wato abin da yake karantawa bayan magariba nafilolin da yake bayan magariba da kuma raka a tanil fajiri, ya ce ya sace shi na kwana 20 marra su 20 ce su 20 yana lura da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin yake karantawa a bayan sallar asubahi eh, kafin sallar asubahi tanil fajiri da bayan magariba yake cewa na sace manzan Allah har su 20 na kula da abinda yake karantawa yana karanta kulya ayyuhal kafirun da kuma kulhuwa Allahu ahad wannan abin da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi yana karantawa kenan a nafilar da yake bayan magariba da kuma raka'atan fajiri. yana cikin sunanun nasa'i kamar yadda na yi bayani yake nuna maka kenan wannan shine abin da ake so ka karanta kar a wajen nafila bayan magariba ka je ka ɗauko suratul bakara ko kuma ka je ka ɗauko wasu dogayen surori a abin da aka samu manzan Allah yana yi yana karanta kulya ayyuhal kafiruna ne da kul wallahu ahad wannan ko maka ka je a bayan muqamu ibrahim abin da za ka karanta kenan Don ana sallah ko a wajen ko rakawoyi guda biyu in ka je kawai abin da za ka karanta kenan a bayan muqamu ibrahim din da ake tsayawa a yi sallah kul ya ayyuhal kafiruna kawai da kul wallahu ka karanta ta wadace ka a koda maka kaje in za ka yi nafila abin da za ka karanta kenan kar ka tsaya kana bata ma kanka lokaci ka bi abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya yayi ka ɗauki rigar ka ka ka tafi abinka to shine salatul isha me manzon Allah yake karantawa a sallar isha sai malam yace kana sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min wasat al-mufassal mufassal an samu manzon Allah na karantawa a sallar isha'i yana karanta tsaka-tsaki daga cikin wato ainihin surori da suke da tsawo sai ya karanta tsaka-tsaki daga cikinsu sai yake ce maka wannan hadisi imamun nasa'i ya rawaito shi a cikin sunanun nasa'i idan ka duba shine hadisi na 992 ina eh, fatan ana bi sannan kuma ahmad ya rawaito shi bi sanadin sahih sannan kuma imamul bukhari ya rawaito shi hadisi na 1419 sannan kuma hadisin ingantacce ne kamar yadda wato ainihin ya yi bayani ah, wannan hadisi ingantacce ne shi ma manzan allah na karanta tsaka-tsakin surori ne a wato ainihin sallar isha'i ah, yake cewa yake cewa fakana taratan ya ƙara'u bishamsi wa duhaha wata rana an samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta wa shamsu wa duhaha a ina a sallar isha'i wa ashbahuha da makamantan irinsu wato wanda suka kai su sa'anninsu a tsawo wato manzan Allah an samu yana karanta irin waɗannan wa shamsi wa duhaha da makamantansu a tsayi yake ce maka ahmad ya rawaito wannan hadisi idan ka duba musnad na imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi a guri hudu domin musnad na imamu ahmad yana dauke da hadisai wajen dubu arba'in da wani abu dubu arba'in da wani abu in ka gan shi za ka yi mamaki shef ya kai daga nan zuwa nan duk hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ne wajen dubu arba'in da wani abu in baka taba gani ba ka zo ka gani ka zo nuna ba za ka gan shi da yawa wajen dubu arba'in hadisan manzan Allah sallallahu alaihi a ciki da ya tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kaga an yi wa a hadisan manzan Allah hidima sosai imamu ahmad kenan imamu ahlus sunnati wal jama'a bawan Allah nan yayi kokari Allah ya ji kanshi Allah ya samu adamshin su domin aikin da suka yi wallahi mu ba mu iya ba yanzu a ce a haɗa ka kawai da hadisai dubu arba'in kawai a ce ka karance su ma kawai ai an baka aiki allah ya wadace shi da kaifin hadda an tambaye shi hadisai nawa ka haddace na manzan allah ya ce hafiztu alfa alfa a hadis ba yawa kasala da zuwa kasuwa ya hana mu mu zauna mu yi karatu ji shi aka ce to aka ramakan nawa ka haddace ya ce hadisai miliyan ɗaya ne kawai ba yawa hmm. <laughs> hadisi miliyan daya kaga manya kenan kaga mun kuma gashi muna fama yan dagaji ke da, amma wai irin mummune ne malamai a wannan zamani amma ka duba fa su hadisi shi hadisi miliyan ɗaya haddace amma wallahi aka zo wata matsala sai ce malamai sun ce shi yana ganin ma kanshi ba malami ba ne amma a yanzu ƙarshen duniya kowa za ka ga malami ne allah ya kiyaye allah ya sawaka to ya rawaito wannan hadisi a guri ɗaya biyu uku hudu biyar shida a guri shida a cikin musnad ya rawaito wannan hadisi da muka karanta cewa manzan allah yana karanta wa shamsi wa duhaha a sallar mai a sallar ishayi barin ba ka rakama kamar yadda yake a cikin musnad din ya rawaito wannan hadisi a hadisi na dubu sha takwas da ɗari biyar da ashirin da tara kaji ko hadisi na dubu sha takwas da ɗari biyar da ashirin da tara sannan ya ƙara rawaitowa a waje a lambar hadisi mai dubu sha takwas da ɗari biyar da ainihin hamsin da uku ya ƙara rawaito hadisin hadisi mai lamba dubu sha takwas da ɗari biyar da hamsin da tara a dubu sha takwas da ɗari da hamsin da tara kai sai ya ƙara rawaito shi a hadisi na dubu sha takwas da wato ainihin saba'in da uku ya ƙara rawaito shi a dubu sha takwas da saba'in da ɗaya ya ƙara rawaito shi a dubu sha takwas da saba'in da biyu a cikin musnadinsa ya wato ainihin rawaito wannan hadisi da muka karanta yanzu sannan ya ce maka wa tirmidhi ko a ƙasa za ka ga ya imamu tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sunanu tirmidhi idan ka duba za ka shi ne hadisi na 309 yake cewa wata ratan wata rana kuma manzon Allah yana karanta idan sama'un shaqqat idan sama'un shaqqat wa kana yastudu biha idan manzon Allah ya karanta idan sama'un shaqqat yana sujjada a cikinta domin a ƙarshen ayar akwai gurin sujjada ko a ƙarshen surar kai inda Allah yake cewa wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun to idan manzon Allah ya zo sai a ga ya faɗi yayi sujjada a gurin kuma wannan sura tana daga cikin wato ainihin surori da suke kaucarin maka abin da zai faru ranar tashin alkiyama Allah ya sa mu tsira domin manzon Allah yake ce eh, Allah yake cewa idan sama'un shaqqat wato yayin da sama ta kyakkece ta tsatsage ana busan ƙaho sama za ta kyakkece za ta tsatsage za ta lalace za ta tarwatse wa azinat li rabbiha wa huqqat bayan ta kyakkece din me ya kamata ta yi kawai sai a ga abubuwan cikinta suna zubowa to amma saboda ƙudirar Allah da ganin damansa da ƙwarewarsa wato ko ta tsatsage din mala'ikun da suke ciki ba za su wato ainihin sauko ƙasa ba sai saman ta nemi izinin Allah wato shin ta sauko da su ko kuma ta ci gaba da rike su duk da ta tsatsage din kaga ki wannan sai ikon Allah yanzu idan ka zuba ruwa a leda idan ka ka sa wuka ka huda ledan mai ruwan zai zai nemi izinin ka me zai zubowa zai yi idan saman ta kekkece ta tsatsage ba haka kawai za ta fara zubo da abubuwan da suke cikinta ba sai ta nemi izinin allah ta fara zubowa da su kuma ku sani cewa abin da yake cikin sama na halittun ubangiji subhanahu wata'ala baya cikin ƙasa wannan hadisi ya nuna mana wannan cewa a baitul maqdis kawai santan ɗakin kaba idan za za je maka ka ɗauki darashin santan ɗakin kaba akwai wani ɗaki da ake kiran shi baitul Ma'amud. baitul ma'amur din nan yana sama manzan Allah ya ce kullun sai mala'iku dubu saba'in sun shiga sun yi raka abi sun fita idan suka fita ba za su ƙara dawowa ba har sai ranar tashin alkiyama kuma manzan Allah ya ce tun da aka halarci sammai da ƙasai suke faman ɗawafin shiga cikin wannan baitul ma'amur din har yanzu ba su daina shiga ba kuma kullun sai sun shiga yau ma za su shiga gobe ma za su shiga har sai kiyama ta tsaya shi yasa Allah ke cewa babu wanda ya san yawan rundunar mala'iku sai Allah mala'iku babu wanda ya san yawan su ina fatan an gane Za ka ga an ce yawan annabawa kaza yawan kaza kaza amma yawan mala'ikun Allah babu wanda ya san iyakacin su sai Allah wa ma alamu junuda rabbika illa huwa to kaga wannan manzon Allah na karanta idas sama'un shaqqat sai suka ce aka ce wa kana yasjudu biha yana yin sujada idan ya zo wannan aya wannan hadisi kuma an karɓo shi daga abu rafi abu rafi yake cewa sallaitu ma a abi hurairata al'atama na yi sallah tare da abu huraira al'atama sallar isha'i ita ake kira al'atama ya ce faƙara'a sai abu huraira ya karanta idan sama'un shakkat sai ya karanta wannan sura fasajada sai ya yi sujjada faƙultu abu rafi sai ya ce masa ma hazihi ya naga ka faɗi ka yi sujjada me wannan ƙala sai ya ce sajattu biha na yi wannan sujjadan da ka gana yin nan yanzu khalfa abil qasim sallallahu alaihi wasallama yadda ka gana yin nan haka na ga manzan allah ya yi ni ma ɗin ya yi lokacin ina bayansa na bishi kuma ya ce fala azalu asjudu asjudu biya hatta alqahu ba zan kasance kuma ina yin sujada idan na karanta wannan aya ba har na je na haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana har na mutu kenan na je na sadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ce imamul bukhari ne ya rawaito wannan hadisi a cikin Sahih al-Bukhari shine hadisi na 732 imamu muslim ya rawaito shi hadisi na ɗari biyar ainihin da saba'in da takwas sannan imamu nasa'i ya rawaito shi a cikin hadisi na ɗari tara da ainihin saba'in da takwas sannan abu dawud ya rawaito wannan hadisi hadisi na ɗari ɗaya da ainihin hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗari hudu da takwas sannan imam ahmad ya rawaito shi hadisi na ɗari biyu da ainihin ashirin da tara a cikin musulun na imam ahmad wato kenan ana so idan ka zo guraren sujada wato ainihin a sallah ko da sallar ta farin ce za ka faɗi ka yi sujada ga allah subhanahu wa ta'ala ina fatan an gane ko da sallar ta farilla ne idan ka zo guraren sujjada wato a cikin ƙur'ani ana so ka faɗi ka yi sujjada guraren sujadan kuma suna nan a cikin alƙur'ani na ba da asamin sati mai zuwa a jiya duba mun a cikin ƙur'ani guraren sujada guda nawa ne inda ake so ka yi sujada idan ka zo gurin akwai adadinsu malaman ƙur'ani sun kawo su to ina so kowa ya je duba mun guri nawa ne ake yin sujada? idan aka zo a cikin alkur'ani mai girma to idan kai sujjadan me za ka ce eh? sujudu tilawa me ake cewa ka san akwai addu'ar da ake yi kuma daban idan kana karatun ka zo gurin sai ka ce sajada wajihiya lillazi lillazi me eh khalaqa samawati mene eh sajattu wajiya lillazi eh waye rike addu'a waye rike ki samu dan 500 haka na kosai mai zafi da safi idan ka samu 500 yanzu mai kamanta ka raba ni da 500 ka ga ka raba ni da wani kaya mai yawa ko sujjada yi lillabi e fatarar samawati ne wal'ardi wa shakka sam'ahu ba khalaqa ne fatarar samawati wal ardi wa shakka sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi ko tabarakallahu fa tabarakallahu ahsanul wannan shine aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada idan yayi wannan wato ainihin ya zo gurin wannan sujada din wa qara'a marratan fi safar fi safarin wata rana a tafiya manzon Allah ya karanta wannan sura wattini waz a ina a sallar isha'i ake nuna maka wato manzan Allah yana yana gajarta wato ainihin sallar isha'i a fi ula ya karanta a raka'ar farko wattini wa zaitun wannan kuma hadisin sabit daga sabit aka sabit ne ya karbo wannan hadisin anil barra ibnu azib daga barra dan azib yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al'atama nayi sallar isha'i ji Bara, ibnu azib na yi sallar isha'i tare da manzan Allah faƙara a fiha sai manzan Allah ya karanta bitini wa zaitun da watini wa zaitun wa fi riwayatin a ruwayar imam bukhari ya ce wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu sallallahu alaihi wasallama au qira'a ya ce da annabi ya karanta watini wa zaitun din bara'u bin azib ya ce ban taɓa jin wani mutum mai sautin manzan Allah ba ko mai iya karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban taba ji ba a duniya manzan Allah ya iya kira'a yana kuma da sauti mai daɗi idan yana karatu aisha take cewa za ka iya rubuta abin da manzan Allah ke karantawa saboda ainihin sautinsa mai daɗi saboda kuma da yadda yake ɗaukan karatun a hankali ina fatan an gane saboda iya karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi yana ina imamul bukhari ya rawaito shine hadisi na 797 a wajen kuma imam muslim shine hadisi na 100 da ainihin na 100 da nawa da da da biyar sannan imamun nasa'i ya rawaito shi shi ma har yanzu hadisi na 996 ina fatan an gane sannan abu dawud ya rawaito shi wato shi ne hadisi na 100 na 1221 imamu tirmizi ya rawaito shi hadisi na 301 Ibn maja ya rawaito shi a guri biyu hadisi na 835 da na 834 wannan kuma hadisi ingantacce ne kamar yadda yake sunanun nasa'i kamar yadda muka ambata hadisi na 996 wannan hadisi ingantacce ne shi ma daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan abu na ƙarshe da za mu tsaya a kai shine wanaha an italatil qira'ati fiha manzan Allah ya hayi hani dangane da tsawaita ƙira'a a sallar wato ina sallar isha'i an gane ko zalika hakan ya faru hina salla mu'ad ibn jabal lokacin da mu'az ibn jabal yayi salla li ashabihi al-isha ga mutanensa sai musu sallar isha'i fa tawwala alaihim sai ya tsawaita musu da yayi sallar isha'i sai ya tsawaita musu fansarafa rajulun minal al-ansari fa salla sai wani mutum ya yanke sallar shi kawai sai ya je bakin masallaci yi sallar shi yana dan bara kumin sa ruwa to sai ya ji an tada sallah kawai sai ya dina bara kumin abinci da ruwa sai ya zo sai ya bi sallah da ya bi sallar sai ya ga mu'azu bin jabal ya riƙe wuta ya kama suratul baqara a wata ruwayar ya kama suratu an ya riƙe wuta ya ƙiya ya sake an gane ko ya riƙe totar ya ƙiya sake kuma ka san dabarar da mu'azu bin jabal yake yi yana zuwa ya sallah tare da wa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya je ya sallah da annabi a angonsu kuma shi ne limami an gane ko to idan ya zo su iya ja su sallah su kuma suna jiran shi sai ya je gurin manzan Allah ya sallah sai ya dawo sai ya musu sallar isha'i domin sallar isha'i ana so a jinkirta ta misalin karfe tara ma zuwa goma idan da hali ina fatan an gane to idan ya zo sai ya musu sallah to wannan saurayin yana dan bara raƙuminsa ruwa sai ya ji an tada sallah din bayan mu'azu ya dawo kenan daga ina daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fara musu sallah sai shi sai ya dakatar da wannan abin da yake yi na ban ruwa din ga raƙuminsa sai ya zo ya bi sallah ya ga sallah ta ki karewa an riƙe wuta a biya kici ya ki cinyewa sai wannan mutum sai yanke sallarsa yana yanke sallarsa sai ya je bakin masallaci kawai sai idan sai ya sallarsa kawai sai ya tafi ya je ci gaba da harkokinsa yana ba wato ainihin rakumin ruwa to me ya faru ta Fa'ad mu'ad anhu da mu'azu bin jabal ya idar da sallah sai aka bashi labarin wannan saurayi da abin da ya aikata to shikenan mai faqala sai mu'azu ya ce innahu munafiq ai wannan munafiki ne kaga halin ustazai ko ka gani ko to ya kamata fa duk wani ustazu ya hatara duk wani ustazu ya hatara da wannan hadisi billahi la ilaha illa huwa kai kana ganin mutum kamar mu ba komai bane a gurin Allah ya fi ka kuma daraja wallahi billahi a gurin Allah din saboda haka rena mutane gaba ɗaya bata taso ba kai dai kawai kai ibada kai iya abin da zaka iya yi amma ka ga mutum ka yanke mashi hukunci akwai ustazan da suna ganin ka kawai sai su yanke maka hukunci sai ai wani kawai ya halaka kawai me ya faru ai ya lalace kawai kai kuma baka sanya Allah zai yi da kai ba ina fatan an gane akwai ustazin da yana ganin mutum kawai zai ce wani kafiri ne kawai irin masu hawa mumbari kawai su kafarta mutane shi ai wane ya yi kaza zai ce ya kafirta ai kafiri ne jinin shi ya halatta wane mushi kaza da kaza to mutum ya hattara da irin wannan saboda me baka san girman mutum a gurin Allah ba ina fatan muna ganewa fa akhbarahu sai aka ba da labari wawa wa mu'az faƙala sai aka ce mashi me sai aka ce wannan saurayi ya yanke sallashi ya je ya yi sallashi daban an gane ko? a waje ko? ta yi tsawo da yawa wa zai iya karantawa kafin gidan da karatu wa iya karatun wasu sosai hmm? da duba na idan da karatu sai ya karanta an gane ko sai aka ba shi labari sai mu'az ya ce ai innahu munafiq munafiki ne wannan saurayi ina ya yanke sallar shi ko bai yanke ba aka ce ya yanke ce ce munafikin banza da wobi kai ma duk wanda baya zuwa karatunka baya zuwa majalisinka me da kake daukar shi suka ce a wani munafiki ne in bai zo ba waye ma ba kan shi ma ba ko ba haka ba ne kai mai karatu ba a zo karatunka ba an kare ka ne ko an rage ka aga shi kai ka cutu ko shi ya cutu shi ya cutu ko to me na budan baki ka ce mashi munafiki kai ka riga ka yi karatun ya ga dama shi kuma ya shekara a gidan shi shi zai mutu da jahilci ko ba haka ba ne sai ka mushi addu'a Allah ya shirye shi amma ka ce masa munafiki bai ta taso ba ka bar shi Allah ne ya san waye munafiki sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin alamomi na munafurci kuma bai faɗi wannan ba to bari ka ji abin da ya faru sai saurayi ya ji an ce mushi munafiki walamma balaga zalikar rajulu lokacin da magana ta isa ga wannan mutum da khala ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama sai ya shigar da kara ba an ce musa madafiki ba to shi kuma sai ya shigar da kala gawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan saurayi mai sunan shi na ce mun taba karanta kisan nan a baya waye rike sunan shi mun faɗi sunan saurayin a baya amma a nan a ruwayar ana ta cewa rajulun rajulun wani mutum wani mutum to ainihin sunan wannan saurayi ana kiran shi salim sunan shi wane salim haka malaman hadisi suka ambata kamar sheikh nasir al-albani ya ce sunan shi salim wannan saurayi din to yana ji an ce mushi munafiki kawai sai shigar da kara ya ce ni ne munafikin to ni ma ba zan yadda ba sai na ɗaukaka maganar gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka san su idan abu ya faru da su ba polis suke kaimawa ba ba ba ne. mu yanzu abubuwa suna yana faruwa shikenan sai ka ɗauki ɗan uwanka musulmi ka kaima polis polisin kuma ya yi da giya shikenan arne sai ya zo yana muku hukunci bayan Allah ya ce idan hukunci ya faru tsakaninku ku fara kaiwa a raba muku shi da ƙur'ani da hadisi duk abin da ƙur'ani da hadisi bai raba gaddama a kan shi ba babu wanda ya isa ya raba sai dai a yi shirme idan ka ƙi zuwa gurin hadisi da ƙur'ani to wani zai je ya raba maka eh, shari'ar da constitution da kafirci ina fatan an gane amma yanzu mutum solution ko kuma an da malaman addinin ne ban sani ba wani yana ganin malami zai ta jawo masa aya ba zai abin nan ba ba zai responding ba kana bin shi bashin dubu biyu ko dubu ɗaya ka haɗa shi da Allah da lallamin duniyar nan ya hana ka kana kai shi gurin ɗan sanda ana zuwa ana kwamashe shi sai ka ga an sa rana har an biya ka to Allah Allah ya kiyaye to sai kai ƙara gurin wato alƙalin alƙalai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me manzon Allah yi an gane fa akhbara fa akhbar fa ko fa akhbara menene da khala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai ba manzon Allah labari cewa ma qala mu'az abinda mu'az ya faɗa kan shi cewa shi munafiki ne fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira mu'az ibn jabal domin idan aka kawo ƙara dole sai ka kira fati din guda biyu ka kira wane ka kira wane ka ce ya abin ya faru ya yaya kaza ya kaza babba sai ya fara magana a cikin su sai ka duba wane ne ya fi shekaru a ciki sai ka ce me ya faru sai ya fara magana to ana kai ma manzan Allah karan sai ya kira mu'az yana kiran mu'azu mai manzan Allah ya ce ya ce a turidu an takuna fattanan ya mu'az ko fatinun yanzu shin mu'az kana so ka zama fitinan ne kawai sai manzan Allah ya bude mu mu'azu bin jabal wuta domin manzan Allah na so idan aka dora ka shugabanci akan mutane ya zamanto kafi kafi kafi tausayin su fiye da kansu ina fatan an gane idan mabiyinka ya maka shirme kar karama idan ya muzanta ka kar karama ka zama babba akan shi ina fatan muna ganewa ko to sai manzan Allah ya dubi Mu'az ya ce a turidu an takuna fattanan kana so ka zama fitinan ya Mu'az sai manzan Allah ya ce idan ammamtan nasa idan zaka jagoranci mutane faƙara ka dinga karanta washamsi wa da sabbi isma rabbikal a'la da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da wallaili idan ya gasha annabi ya ce ma mu'azu ka dinga aikata haka saboda me ya ce fa yusalli wara akal kabir domin a bayanka akwai mai shekaru kai ba mamaki shekaru ba su kama ka ba an gane ko shekaru kuma suka kama mutum zai dinga ji kamar kullum ba shi da lafiya wa mirhu amirhu nunakkisu fil khalqi duk wanda muka shekarantar da shi muka sa ya yi shekaru to za mu rage mushi halittansa za mu rage masa karfi za mu rage masa faɗinsa ma za ka gaira ta kankancewa sai a gan shi a ce babu me yake damun ka ce wallahi la yaro lafiya kalau shekarun da aka zamar da shi ne shi yasa za ka gaina kuma kankancewa shine khalaqakum min da'afin ya halicce ku daga rauni to in kuna girma kuma sai ku ƙara komawa wannan raunin da aka halice ku da shi ina fatan an gane sai manzo Allah ya ce a bayan ka akwai babba mai shekaru kenan wadda'ifu akwai kuma mai rauni wani zaka samu ba shekaru bane amma gurgu ne gurgu ne kafasa a gala take to idan ka rike wuta a sallah ka rike wuta baka la'akari da irin wannan sai ka fitine shi wadul hajati akwai kuma masu bukatu akwai wanda a sun yi appointment za a kawo mashi kudin da zai ce ne gobe karfe 8 daidai kuma mutumin in ya zo karfe 8 din bai same shi ba zai iya tafiya to ka rike wuta sallar isha'i ka rike wuta 8 din ta yana ta kallon agogo ai kaga za a yi barna ko kuma za a kawo mashi kuɗi kuma wallahi last option ɗinsa kenan ƙarshen dabararsa kenan in bai karɓi wannan kuɗin ba ranar ba za a yi ce fane a gidan ba ko kuma cikinsa ya rude, ya ɗan kara wannan zuwa bayan gida ɗin saboda yana tsammanin za a zo har a yi sallah kafin ya je ya biya bukatunsa saboda yana tsoro kar ya shiga bayan gidan sallah ta wuce shi ana haka ko ba a yi sai ka ga mutum ya dan kame da ya dan zo to sai ka riƙe wuta har wannan abin wannan fitsarin ko bayan garin ya ci galabce shi manzo Allah ce ce to akwai masu bukatu da yawa a baya wani kuma abinci ne aka kawo yana tsoro kada duk da cewa sunna shine ya dan tsaya ya dan yi lomomi ko yaya kafin ya zo masallacin amma yana jin tsoro kada ya bar abincin ya tsaya cin abincin sallah ta wuce shi sai ya tsaya mai ya zo ya yi sallah din to a nan kana sallah kai limami ka kamo suratul bakara kana ta karantawa shi kuma abinci an kamo shi yana ta tunaninsu da man shanu da nama da komai nan ma za a yi kwaba sallarsa za ka samu rabi da rabi ce ina fatan mun gane to saboda haka limami yana da kyau ya samu wannan fiƙi hudun wata rana kawai ya dinga gajejjerun surori kawai a galiman a ce lafiya kuwa ce a lafiya kalau saboda mai na ɗauki sauƙin manzan Allah sallallahu alaihi sallama wata rana kuma a ga yana ta ɗan tsawaitawa tsaka dai a ga wata rana yana tsawaitawa wani sa'in kuma a ga kawai yana ta karanta su falaki nasi kul wallahu sai a ce malam lafiya zai ce lafiya kalau sauƙi kawai na ɗauka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko kar ya kasance limami kullum halinsa iri ɗaya ne wannan kisa take nuna mana wato ainihin wato rangwami na addinin musulunci addinin musulunci addini ne wanda yake so kullum a dinga bishara an gane ko domin idan limami ya fi tsawaitawa sai ka ana gudun shi an gane ko domin wani na so ya je bukatunsa ka tsawaita sannan kuma yana nuna mana haɗarin yanke ma mutane hukunci wannan ba mu'azu ya ce masa munafiki ba to wallahi a sai da ya je shahada a yaƙi ya ka kashe shi to ina maganar munafurci kuma a yaƙi aka kashe shi mu'azu bin jabal ya ce yayi nadaman ce masa da yi munafiki an gane ko saboda haka mu guji sakin bakinmu akan yan wani kawai zai kalle ka sai ce kai kai wani kai munafiki ne wallahi to saboda haka in ka ce ma wani munafiki ko kuma wani kai arne ne to shikenan magana fa za ta haura sama za ta je ta bigi sama da ƙasa ta yi kaza da kaza Allah sai ya ce idan munafikin ne ta dawo kansa in kuma ba munafikin bane ta koma kan ɗaya daga cikin su ba za a yi asaran kalmar ba in ka ce mashi kafiri ko tsinanne ba tsinan nan ba ne ka sani cewa kalmar ba za ta tafi a banza ba sai ta koma kan ɗaya daga ciki to allah ya kare mu allah ta'ala ya ba mu ikon wato rike wato ainihin mu da kuma aikata abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya aikata sauki kuma muna fatan allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki don ana cikin kunci kamar wancan sati mun ce ya kamata za mu nemi taimako to ba mu samu wani abu ba muka ce ko garin tuwo da akwai wanda suka rubuto takarda ko garin tuwo don allah samun musu sabon nan to an dai bi ta wani hanya dai an sama ma wasu wasu kuma har yanzu ba su samu ba saboda haka kai ma ko garin tuwo wanda ya ji wannan ko a gida ne ko garin tuwo ko shinkafa mudu biyu ko uku ko hudu wanda yake da hali ya aiko nan gurin yanzu wanda kuma kuɗi yake da shi wato ya aiko da shi kafin mu tashi daga karatun nan don waɗannan masu bukatun mu samu mu fitar da su daga cikin abin da suke ciki ko da ba mu iya ɗauke musu ba mu ɗan faranta musu rai su ji cewa suna da 'yan uwa musulmai ina fatan an gane mu dinga neman addu'an sauki kuma daga cikin kuskuren da muke yi ba yanzu zaɓe yana zuwa ba kaga mu mu dinga komar da al'amuran zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ina fatan an gane babu wani wanda zai iya gyara maka wani bala'i da ka shiga sai Allah da a Najeriya kun ce ba za su ba Buhari shugabancin kasar nan ba ko ba ce ba duk inda aka zauna sai a ce ai ba za su ba shi ba wato kai ka ɗauka ma su suke ba da shugabancin kenan ba an ce ba za su bashi ba sai Allah ya karyata mutane sai sai mai sai ya bashi ko to da ya bashi a da kuma in aka ce Najeriya sai a ce sai Buhari Najeriya sai Buhari to yanzu da Allah ya ba Buharin sai kuma aka zo gashi nan ana ta tangal tangal tangal tangal a yi can a yi can abubuwan da ya gashi nan sai ana ta fama da yunwa ma fiye da na da da kuncin da ya fiye da na da kuma duk a cikin gyara ne ko ko ba a cikin gyara ba ne to mutane kuma ina sun gagara haƙuri to yanzu kawai aka ce najeriya sai ka ce sewa sewa in aka ce najeriya wa za ka ce tsakaninka da allah yanzu kawai ka ce sai allah najeriya sai allah najeriya sai allah an ka ce sai buhari sai Allah ya ƙara kawo maka buharin ka ƙara shiga cikin damuwa amma idan ka ce aka ce najeriya sai ka ce sai allah wallahi duk kuncin wani ba ya zara ta kuka ba wani yanzu shi lokacin sai yake budewa a lokacin da ake kukan nan yanzu wani na nan yana cikin walwala bai san ma wannan damuwar da ake cike ba wallahi to saboda haka idan aka ce najeriya ka ce sai allah wallahi buhari bai isa gyara kasar nan ba ba zai iya gyara kasar nan ba idan aka ce buhari kawai ka ce allah ya taimake shi kawai amma an ka ce sai shi din ka yi reliant a kan shi shi kenan ka mutu ka dogara kawai da allah wa manya tawakal alallahi ba wa in ka yi tawakali ga allah ya ishe ka kawai amma ka yi reliant ka ce wai wani personal ka nuna shi ka ce wai shi zai iya gyara najeriya nan wallahi ka yi kada sai dai kawai ka ce Allah ubangiji ya kawo wanda zai iya gyara kasar in ka yi wannan addu'a sai Allah ya kawo kowaye amma in ka nuna wani sai Allah ya kawo shi sai ya dizga shi don ya nuna maka Allah shi kadai ne wanda alhakimu wanda zai ce ayi abu dole ayi yanzu ba ga Buharin ba corruption din da ba a yi da ba ma yanzu ana yi saboda aka kawai a ƙasar nan Allah ne kawai zai iya gyara mana ita muna fatan idan buharin shine mafi alkhairi a ƙasar nan duk wahalar da ake ciki allah ya tabbatar da shi idan kuma ba shi allah alkhairi a cikin kasar nan muna fatan allah ya kawo da shi ya kawo wanda ya fi shi alkhairi ko ba haka ba ne abinda za mu ta addu'a kenan amma mu relying a kan shi duk wannan bata taso ba mu dinga roƙon allah ya kawo mana mafi alkhairi kawai shi kenan ah, za mu tsaya a nan ban san ko a cikin wannan takarda ba na eh. ok gani ne ta shafa to insha Allah zan karanta wanda ya shawarwarin da ya kamata ɗauka zan ɗauka wanda ya kamata ma in yi mutane bayani zan musu an gane ko? don ana rubutu shawarwari da yawa in na bude imel dina ko hanyar kafofin sadarwa na whatsapp ina kallon abubuwa da yawa wannan an saba rubuto su saboda haka na ɗauka an ɗauka na kuma yarwa in yar za ka dinga ganin abubuwan dariya za ka dinga ganin abubuwan takaici abubuwan kuka ma wani sa'in wani ya aiko maka da wani abu ko kuma ka ji wani na ce maka ka duba ba har wai malam ina neman shawara ina zan samu gidan haya ka dinga ganin abubuwan irin wannan ko kuma ka dinga ji mutum na neman wai ka bashi sadaki kaza da kaza sai a ɗauka kamar kai ma wani gwamnati ne kai ma ba a san kana ta ba ma kiki kaka ba ne sai ka dinga ganin wasu abubuwan dariya wani ya aiko da zagi wani ya aiko da yabo wani ya aiko shi yasa kawai malamai suke cewa irda'un nas gayatul la tudrak yadda da mutane wani abu ne da ba za ka iya ba kai dai kawai kai dan Allah ka bar ba Allah saura shawarwari ga sunan kala kala muna fatan Allah ta'ala ya sa waɗanda suke rubutu su suna yi ne dan Allah mu kuma abin da muke yi muna fatan Allah ya ba mu ikon ɗorewa da ikhlasi da yi da shi duk abin da ba za mu yi dan Allah ba Allah kada ya ba mu ikon aikata shi Allah ta'ala ya hana mu yin aiki don mutane ya kuma hane mu da barin aiki don mutane muna fatan Allah ya karba mana waɗannan ayyuka da muke sanya mana su a mizanin ayyukan mu na alkhairi ya sa kuma su yi sanadiyyar tsiran mu a gaban Allah ranar tashin kiyama domin duk abin da kake dukkansa idan Allah bai karba ba ko kayi ne don mutane to ka shiga uku Allah ta'ala ya tsare mu ah, da wannan ne za mu nemi taimako wanda ya ji ya aiko da nashi saboda waɗannan mutane da suke cikin damuwa da kunci muna fatan waɗanda ba su da lafiya allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma allah ta'ala ya kare su da lafiya waɗanda suke da juna biyu allah ta'ala ya wato ainihin sauke su lafiya akwai wata da ta rubuto takarda take cewa a malar dala a ja hankalin mutane a ja hankalin maza suna cutar da mata da yawa to ana ta rubuto irin waɗannan abubuwa to kaga ba za mu gane me kike mishi yake cutar da ke ba ba mamaki ke ma kina mushi sumusumu ne eh, wai green snake ne ko a cikin me a cikin koriyar ciyawa ba mamaki ke ma kina mushi wani abu shi ma sai ta gallaza miki to saboda haka ba mu san me yake faruwa ba amma dai a takaici ta ce da Allah malam a jawo hankalin mazaje suna cutar da mataye sosai a wannan zamanin to muna fatan duk wanda yake cutar da matarsa Allah ya bashi ikon bari in ke ke cutar da shi ke ma sai ki duba me kike mishi yake cutar da ke Allah ta'ala ke ma ya baki ikon bari muna fatan Allah ta'ala ya gafarta mu magabatanmu ya ji kanmu ya yafe mana kurakuranmu اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak za dan fara zaga kenan neman taimako wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma na waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله